Premier Radio. To a uh, Aminu Ladan Abubakar yana ma'anar a Aminu La Ladan a Abubakar shine ala. An haife ni a shekara ta 1973 a wato ainihin birnin Kano a cikin unguwar Yakasai. Sannan na yi karatu mata yasara daga abin da isa waka daga alkur'ani da fikihu da hadisai don bautawa Allah kama yadda ah, kowane ɗan musulmi yake yi gwargwado sannan kuma na karatun primary school a tudun murtala 1980 zuwa 1986 na tafi dakata kawaji inda nan na gama sakandare dina zuwa 1992 na dan samu ko wanda ya sa na shiga cikin harkoki na kirkira ko insha'i ko ƙagagun labarai kasan da kafin zuwan kafin bayyana fim ya yawaita ƙasar hausa da waƙe-waƙe irin wannan na zamani rubuce-rubucen kagagun labarai su ne ake yayi a wancan lokacin to na samu kaina cikin waɗanda suka zama ɗaya daga cikin masu rubuce-rubuce na kagagun labarai don isar da sako ga al'umma eh, a ita waka ita ce matakin farko ba don komai ba saboda tun a islamiyya muke yi dama a gurguje a cikin tarihin a islamiyya muka samu kimshe na sha'awar wake-wake daga yabo waƙoƙin madahu sai waƙoƙin darasi da ake koya mana wanda suka shafi marubutan baya irin su sheikh nasiru kabara zaga duk waƙoƙin su ake karanta mana su wakokin su aliyu na mangi su shehu shagari da sauran makamantansu to daga nan muke yin wannan wake waƙen amma ba su fito fili ba sai lokacin maulidi sai kuma a yayin karatun islamiyya ake yi to amma sannan na fito filin daga na fara aiwatar da abu in watsa shi cikin al'umma to da littafi na fito amma a littafin ma nakan rubuta waƙoƙin a ciki saboda tasirin waƙar zaga din littafi na na farko har zuwa na biyu na uku zaga akwai waƙoƙi a ciki saboda tasirin waƙa din eh, na zan iya tunawa sunansa jirgi ɗaya shi ke ɗauke da mu na yi jirgi ɗaya na yi cin zarafi na yi cin fuska na yi cuta ko ceto wanda hukuma a daidai sau ta samu ikon ɗaba'insa to a kasan ita baiwa wani lokaci dan adam baya sanin yana da ita sai ya hangi ta waninsa daga baiwar waninka wani lokaci kake gane cewa kana iya aiwatar da kaza da kaza duk da dai sha'ani ne in aka ce abin da ya shafi adabi wasu abubuwa ne waɗanda ba a ba koyansu ake yi ba illa iyaka za a iya gaidin ɗinka fasaha ka kuma ta karu ta samar da watanta ma a yayin da ka jingina da ta wani amma ba kamar a ce kafinta bane ko karatu wanda in ka je duk wanda ya je zai iya in aka koya ma kuma duk wanda ya je zai iya yi to shi wannan ko ka iya kana iya zuwa kuma da wani abu daban wanda a wurin wanda ake ganin kamar ka koya kuma shi ba haka ma yake yi ba saboda fasaha ce baiwa ce ta kirkira to kasan san shi sa ake cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa duk wanda ka gani yana da mento ko da shi ya sani ko da bai sani ba wani zaka ji ya ce ani ba a koya min kaza ba wani na tashi ina yi bai sani ba ne ya bai wasa ta dan faru daga saurare da yake yi dan nobody create from unknown ko dan adam da aka halicce shi ba wanda ya kirkira daga ba abin da ya faru dan adam da aka halicce shi ya zo ya tarar da duniya akwai gizagai akwai bishiyoyi akwai wato tsaunuka da sauran makamanta so da tsuntsaye ma sai riga mu zuwa duniya to ai shi sa aka ce maka dalut a ya yake da suna wannan wannan ƴaƴan annabi adamu na farko da ɗaya ya kashe ɗaya aka rasa yadda za a yi da gawar sai sai aka yi tsuntsu ya zo ya kashe wani sai ya haƙa ya binne gawar daga haka muka koya to shi sa kowa ɗan fara yake daga wani sai tunani kuma sai ya buɗe wannan haka yake to ai ka san mu zuwa mu mun sami yanayi guda biyu ne na farko yanayin farko da muka ribata shine mun tarar ana yin waka a tef yawa a tef in mun je gidan rediyo duk kuma ana naɗa akan garmaho amma shi garmaho bai zama ko'ina da ko'ina ba sai a gidan rediyon tarayya da gidan rediyon jihar kano nan kake iya ganin garmaho akan naɗa ko kuma a saka a faifin yana juyawa to amma wannan ba da shi mu muka yi amfani a zamanin mu wajen recording amma wajen recording din mu mun yi amfani da tape ne daga tape kuma muka faɗo zuwa kan cd yanzu kuma muke kan flash da, uh, da sauran accessories na, na zamani e eh, kaset mai zare to wasu a yanzu kaga babu shi ya bata to saboda a kan wannan da ake yi a ina ake babu recording center inda kawai za a yi recording ɗinka tunda waka ce ba ta karba a ƙasar hausa ba yawanci ƙabilu suna da wurin recording to kuɗin da suke sa ma kwata kwata bahaushe ma baya zuwa wurin kuma irin yanayin kiɗan da yanayin abin ma ya sha bamban saboda ka in ba a gidan rediyo aka yi rikodin ɗinka ba sai dai kai ka sai wata rediyo sharp sai ka danna kaset sai ka ɗauka a cikin ɗaki yawwa sai ka haɗa su guda biyu ka danna to ko da eh, 'yan mandiri ne mawaƙin zai zauna a gaba sai su tsaya a baya sai masu mandiri su koma gefe sai a dinga bugawa sai a dinga yin waka a tare da live ake yin ta in an yi kuskure sai dai a naɗa da kuskuren ba a sanya za a yi ma a cire kuskuren ba kuma abin bai nuna an datse shi ba to a wannan yanayin muka zo to daga bisani kuma sai wannan yanayin na shigowar studio shi ma kuma sai ya zo aka samu na to waƙar da na fara naɗa ko in ce waƙoƙi daga ciki akwai waƙar da nake mataki da raina fansa ne eh, ga annabu babba dan babba yaban manzo Allah ne sai kuma mai dai kasa in je madina in yi ziyarar shugabana muhammadu dan abudu da amina garkuwa na bakin ciki na kaga daidai yanayin abin da aka fi yayi a lokacin waƙoƙin yabo ne na madahu to shi sa wanda haka muka tashi tun daga islamiyya har zuwa wannan to daga bisani da abun ya karbu sai muka ƙara faɗaɗa shi zuwa ka bayan waƙoƙin madahu da muke yi kuma za mu iya waƙoƙin faɗakarwa da wayar da kai mm. to wannan zan iya ce maka lokacin da ni waƙoƙi na suka fara fitowa sun fito sun bayyana a gari a cikin al'umma a shekara ta 2006 amma mun fara rikodin irin wannan waƙoƙi tun shekara ta ta 2000 yawa 2006 yawa tun wajen 2000 ya muke yi yawa samar shekara ashirin tun lokacin da in kayi rikodin din wakar baka san ina za ka kai ba sannan idan ka kai ba na manta wata rana na taba kaiwa kasuwa ne wata waka da ake cewa sababin mutuwar aure umumi a wannan zamani ku biyo ala bisa tsinka ya ba don ya fi ko ba sai 'yan kasuwa suka ce to waka ta yi daɗi kuma ta yi ma'ana har ma mun yi mamaki kai ne kai ko rubuta ma kai na ce a ni ne sai suka ce to mu ba ma sayan waka mu muna sayar da abin da mutane suke so ne saboda haka wannan waka taka da ni zan saya sai in sayar ta da kuɗi mai yawa amma ni ina kasa abin da mutane suke zuwa nema ne don in ciniki in samu kuɗi saboda haka bayan da zan yi da ita yanzu saboda mutane ba mai tambaya ina buga na ajiye a nan to sai in koma yi ma talla duk wanda ya zo in ce kai ka je ka ji wannan ko kuma ga wata waka nan kaga akwai wahala ta sami ni mutane abin da suke nema mu shi muke sayarwa to daga nan ya kara canja min tunani ashe wai dan yi wakar ba kasuwa ce take sayar da ita ba sau da sai ka je kayi mata wani aiki na talla tallan kuma a ina ake yin sa babu inda za a ji ni sai dai in bi mutane in sun taru ko teburin mai shayi in ce dan dan namun wani ce saka a lokacin ma ba waya to sai aka ce sai ka je gidan rediyo idan gidan rediyo suna sawa to a hankali a hankali yana karbuwa to kuma daga nan kuma sai mutane su su ce mun ji wata waka a gidan rediyo kaza sai su dinga kwatance yau to daga haka kai kuma sai su nemo ka sai su buga saboda abin ya shiga cikin al'umma mun samu kalubale iri-iri wani yana daga cikin kalubale na na tashin mawaki <laughs> gaskiya ba zan iya amma dai akwai inda ke cewa a inda ke cewa ka shigo da salama su amsa kuna ta faran faran yara na tsalle da ka yau baban na garin na ga kun gaji ne uwar gida na mai gida ba mu gaji ba wannan zai karbe su aiki kaga abin wani ya shiga cikin wani saboda ba zan iya <laughs> ita waka tana nan tana nuni ne da zamantakewa na me yasa ake mace-macen aure musamman a ƙasar hausa to ya kamata mu dinga kama juna aiki ko mu girmama juna kowa ya tsare aikinsa tsakanin mata da maza to a haka waka take labari ne to kuma yanzu yadda ka da tsaye nan da ni ba mai waka kera ne shi sa sai tuno baitin ma sai zama min aiki ware da gaske mm. to ni ai ba zai zama waka ɗaya ne saboda na zo a wata gaba da ba waka ɗaya ake saki ba misali lokacin da na suka bayyana waƙoƙin da suka fara bayyana su ne rayuwa a duniya tana ban tsoro lamarin duniya rawar 'yan mata to mutane suna son waƙa amma ba san waye ta ba ba san kuma ya za a isa gan shi ba to amma lokacin da na fara yin album shine wannan shekara ta 2006 2007 2008 sai na saki album guda a lokaci guda sai na saki album waƙoƙi goma sha biyu to waƙoƙi goma sha biyu shida anan shida anan wannan na sa masa bubu kuwa sunan album ɗin wannan kuma na sa masa angara to sai zama a cikin angara ɗin akwai waƙa jami'a ta karɓu matuƙa akwai irin su adali da sauran wasu waƙoƙi wanda duk sun karɓu akwai irin su wannan ɗaurin gwaramai to a nan kuma cikin bubuko akwai ummi momina akwai kuma bara a kufai akwai kuma baubawan birni kaga yadda baubawan birni ta yi kara kai na a harkar siyasa kaga yadda ummi momina ta yi tocin iyaye kaga yadda bara a kufai kuma ta motsa matasa to sai kaga cewa a can an samu inda suka karbu a nan an samu inda suka karbu to sai zama ba waka ɗaya ba ce duk wani waƙoƙi da na gaya maka duk sun samu karbuwa sun sa ana so a zama waƙe. gaskiya ne to waka ce wadda yawancin waƙoƙi na dama kamar tsara rubutattun waƙoƙi ne irin na malamai waƙoƙi ne wanda ake fara su akan doron jigo na farko basmala a yi salati sannan kuma sai a faɗi jigo sai a yi warware jigo har izuwa ƙarshe saboda haka duk in aka ce maka da ga amshin rayuwa a duniya tana ban tsoro lamarin duniya rawar 'yan mata to wannan kawai in aka ce kai sa zai nuna maka cewa duniya rawar 'yan mata to na gaba yana koma baya yanzu nan zaka ga an haife kana yaro sai ka daga sama kuma sai ka durkusa a yayin rayuwar tsufa har kuma ka dawo abin da ake wa jariri shi ake maka to abin da wakar ta kunsa kenan yanda na gina amshin gaba ɗaya kamar amshin ya bada labarin wakar tun daga farko ne har zuwa ƙarshe shine rayuwa a duniya tana ban tsoro to kaga akwai wata aya da gargadi a cikin rayuwar duniya ita kanta aya ce saboda to lamarin duniya yana ban tsoro a gargadi sannan sai aka ce rawar 'yan mata ne yanzu na gaba sai koma baya yanzu sai ga na baya ya zo ya hau sama to a haka aka warware wakar har zuwa karshe yawancin waƙoƙi na ba da wahalar mutum ya gane cewa mai suka kunsa in dai ba na zo da gagara gwara yau eh, gagara a ciki ba ware da gaske <laughs> to a ma'anar jami'a dai har yanzu ban taɓa shiga jami'a na yi karatu ba amma in aka ɗauki ma'anar kai tsaye cewa wurin da mutane suka tattara neman ilimi to ina karatu a jami'a amma ni a kwaleji ne karatu na eh nan kwalejin kimiyya da fasaha ta matan fada school of technology a nan ne karatu na department of art and industrial design a nan ne karatu na national diploma yanzu kuma ina kara karatu ko da ita ma za a yi kiranta jami'a buɗaɗɗiya national open university yau ina ba ta a wajen yanzu hausa english to kaga ban shiga jami'a ba wannan kuma yanzu nake yi shekara ta ma kusan ta farko kenan to faɗakarwa ce dai kamar sauran waƙoƙi na na zaburarwa waƙar ban san me yasa mutane suka karkata kan wasu baitoci da su kwaya biyu ba wanda kamar suka yi musu kaushi ko kuma a'a suke sosa musu inda yake musu kai kamar yanzu misali da ake cewa na ga lakcara mai hali mummuna kaga na ga mai halin dan akuya yankan kauna to nan su ne suka fi jan hankalin mutane amma ko inda ake cewa wani halinsa kama da halin sahabbai wani halinsa kama da kaga wanda aka ce halinsa kama biyayya da da'a da tarbiyya da ilimi da waye da sauransu ita waƙar dama ta yi balansin ne kuma tana yawa yawa ta an taɓa kowane bangare kuma tana akwai daidaito sannan kuma tana nuni zuwa ga al'umma cewa jami'an nan kada mu yi mata rikon sakai na kashi idan muka shigar da cin hanci da rashawa a cikinta to mun yaye shuwagabanni na gobe waɗanda za su rike ƙasa kuma a ƙarƙashin wannan cin hanci da rashawa idan muka rike ɗalibai muka bari wasu matsaloli suke fitowa kamar na secret society saboda jami'a tana da mutane ne iri daban-daban masu al'adu daban-daban suke zuwa jami'a tana wanda federal government wanda kuma ba wai ta wata jiha ba ce walantana a ce yare kwaya ɗaya da yake jihar masu al'ada irin kaza ko masu addini irin kaza shi za a yi za ka samu masu addinai daban-daban har da wanda ma ba shi da addini to saboda haka to kaga wuri ne wanda sai ka yi taka tsantsan wurin shigarsa saboda kada ka canja tarbiyyar gidanku don ka shigo cikin jami'a amma a allo a jami'a ba inda ake koyar da rashin da'a ilimi tsantsa ake koyarwa a allo amma bayan ka fita daga aji akwai abokanka akwai kawaye akwai kungiyoyi akwai matsaloli da dama wanda suna iya shafa dan adam sannan su ma malaman a allo babu wata illa da suke koyarwa amma a bayan fage baka rasa dan adam wani mai gurbatacce zuciya wanda zai iya shigowa da wani al'amari yau amma wani abin ba a cikin tsare-tsaren jami'a yake ba a yi cuta a duk tsare-tsaren jami'a wasu abubuwa ne masu kyau amma a bayan fage ana samun wani gurbataccen mutum wanda zai zo da ɗabi'a kuma ya yi amfani da wannan ofis nasa da power tasa ya illatar da mutane shine ake faɗakarwa a kai to ai ka san kamar misali lokacin da zan yi jami'a ta biyu sai na je na sami profeso dan datta abdulkadir muka dan tattauna sannan kuma na tambayi wasu malamai a lokacin a tsohuwar jami'a dan adam yakan yi bincike kuma dama na ce ni ban shiga jami'a bane da tsarin cike fom amma jami'a wurin zuwa na ne akwai manya-manyan malamai na a can wani lokaci in za mu haɗu a can muke haɗuwa ko za mu yi wani mitin ko zan je in gaishe su ko wani dalili da yake kai har ma in saurari lecture ina ma zuwa jami'a in yi lecture kamar jami'ar abu zaria wani lokaci ina zuwa suna kira na yi lecture ta awa uku awa biyu akan hausa contemporary poetry ko kuma hausa contemporary ah, music to ina zuwa ba su na a matsayin mawaƙi wanda yake a tara ɗalibai da malamai mai tattauna mai musharaka ta ilimi a yi kushin an ansa a tsakani to kaga ba da wannan tsarin na cewa ni ɗalibi ne na ci kafin na shiga zan kai wasu shekara in gama kaza ba a'a amma ni ma ɗalibi ne a jami'a ina da malamai to saboda ina da hanyar karanta wasu abubuwa kuma ɗalibai za su yarda da ni sun san ni ba malamin ba ne saboda za su sharing wasu matsalolinsu tare da ni sannan malamin kuma ina tare da nagartattu inda muke hulɗa da kyakkyawar hulɗa kuma na jin koke-koken da ake akan wasu malamai masu yin zalunci masu yin barazana masu takurawa ɗalibai da sauran makamantansu to kaga ni a matsayina na manazarci to kaga zan iya yin balansin akan yadda abubuwan suke har ma zan iya tuntuɓar wasu ɗalibai har zan iya tuntuɓar wasu malamai to dama ta hanyar bincike ake gina kyakkyawan tsari da ake iyarwa al'umma jami'a gidan kashi 'yan uwa na ban ji kayan amshi ba ai ta isa haka <laughs> eh. to tana da ni bakan damiyata ba za ta zama ɗaya ba kuma yawanci wani al'ada ce ta ta manazartan gidan rediyo sai su ce wai wace ce bakan damiyaka dan wani mawaki ya ƙagara ya kasara kuma ya nuna cewa shi waƙa kaza ita ce bakan damiyarsa ra'ayi ne sai mutane suke cewa ga bakan damiyarsa wanda yake yin abu dan al'umma abinda al'umma suka fi ya fi ɗaukar hankalin al'umma to shine ike zama bakan bakandami a ciki ko kuma a'a mu dubi tsarin kalmar ta ita bakandami din wani abu da ya taba kaza ya taba kaza ya taba kaza ko waka shata da yake cewa wannan wakar dame a ita yake gaida masoyansa a ita yake barazana ga masu masa hasada a ita yake abubuwa yake nuna buwaya yake to shi sa ta zama bakan bakandamiya din to ni ina iya inda a siffar kalmar a ne waƙar da za a kira ta bakan damiya ita ce wakar shahara yawwa saboda ta taɓa tarihin rayuwata ta taɓa salsala a rayuwata ta taɓa tarihin gwagwarmaya ta taɓa tarihin matsaloli da na fuskanta a rayuwa ta yi bayanin kuma nasarori da na fuskanta a rayuwa ta yi bayanin kuma wasu masoyana a rayuwa wanda suka zama jigo suka tallafa wa rayuwata na taka tudun mun tsira a cikin sha'anin rayuwa na yau da gobe to kaga a tsarin kalmar bakan dama kenan amma a wata waka mai daɗi da ka fi so ka fi jin daɗi akwai su da yawa shi sa na gaya maka ummi mamina tana ciki akwai wata waka fuju'a ina santa akwai wakar uh, bakan dama san kano dan baiwa dan abdullahi lafiya takawa ina san suna da yawa waƙoƙin da nake so wanda na zaɓi dai ma gobe sai a ji na zaɓi dai sai ina ta canja magana a gidan rediyo can gidan rediyo ka ce ummi momina nan ka zo ka ce shahara nan ka zo ka ce kaza yau to amma abinda mutane suka fi so ni shi ya fi tasirantuwa a gare ni yau kuma an kace lalle sanar da bakan da ya san ce maka muhammadu miftahul futuhati ita ce bakan da waƙoƙi wadda ban yi ba ba na jin kuma zan yi wata waƙa tafi ta to akwai abubuwa da ake so a fito da su da dama amma dai wanda suka fi shahara a ciki shine kyakkyawar dangantaka tsakanin ɗa da iyaye sannan kuma a wata hira wadda ba ta irin gani gaka ba tsakanin uwa da ɗanta misali in akwai ina ba ta shawarwari akan wasu abubuwa ko kuma akwai wasu abubuwa ma da ba zan iya mata magana ba to da sigar wannan waken na da dunkule su ko da mutane suna kaɗa kai su suna ta ji suna ta rairaya kai to ni kuma ita ta san me nake gaya mata misali labarin asali a waiwayi tsatsa labarin kaza labarin kududdufi a tambayi ka labarin kaza nan ina karfafa mata gwiwa da ita ta san ita wace ce tana da asali yar malamai ce yar kaza yar kaza ita ta san in akwai inda ake mata gori to fa ta san ta sani fa tana da matsayi tana da martaba sannan a sha'anin cuta cuta yau misali a share hawaye ki daina kuka ummi momina cuta yau gobe cuta ba mutuwa ba momina cuta mai waraka to ta zama ka fara momina cuta mara magani to a cika da sa'ada Allah sa a cika da imani da salama mumina kaga wannan wani baiti ne wanda kuma shi an gina shi akan karfafa mata gwiwa rashin lafiya da take ciki mujarrabi ne daga Allah saboda ka a yi haƙuri a karɓi dangana in abu ne mai warkewa to Allah isa ya zama kafara na wasu laifuffuka da aka yi wa Allah an sani da ba a sani ba sannan idan kuma ba mai waraka bane to Allah isa ya zama ah, a cika da imani sannan aka karfafa mata gwiwa mutuwa dama tana kan kowa yau kuma gashi hira nan da muke yi ma ta duniya amma tun a lokaci eh, tana fama da rashin lafiya wanda ta kai tsawon lokaci ba ta da lafiya ɗin kuma mun yi ta fama mun yi ta wahala tashi nan faɗi nan ba a samu yadda aka samu ba to lokacin da Allah ya warware min kuma sai na ɗauki ta na kai ta na samu consultant doctor na aje ta a gaban shi aka duba aka ga cututtukan da suke damun ta irin su wannan cutar hawan jini irin su wannan cutar da ake ce mata typhoid yawa da malaria da sauran makamta su ne ma duk suka suka kane ne ta sai aka dinga musu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sai da ta zama da ta tafi daga nan ta tafiyar kamar misali a ce mita ashirin to ba za ta iya ba sai ta huta to amma sai ga ta dawo tana ci gaba da rayuwarta to shine a wannan lokacin sai ne wannan waka dan godewa Allah da kuma karfafa mata gwiwa da kuma ta samu abun hira ni ma ina ji ina jin wani abu wanda ni nake ji sai ita sannan mutane kuma abin da suke ji daban da sauran makama akwai wasu hirarraki da muka gudanar tsakanin tsakanin ni da ita akwai kuma wasu abubuwa da na yi dan adon harshe wanda kamar misali a ce farin ciki farin ciki mai sa aiku ka da hawaye farar uwa alfarmar nan yayaye nishaduwa mai sa a ji kukan tsuntsaye a dangane a yi ado da tagullar hannaye farin dare mai sanya zumuɗin angwaye wannan aka ce ka ɗauka ka ba da fassara ɗaya bayan ɗaya abinda za ka yi tsinta kawai shine farar uwa mai sanya wato mai alfarma ce a gurin yayaye wato a ce mahaifiyarka kamila ce mai mutunci ce ta tsare muku darajarta a matsayin uwa to wannan ta zama alfarma a gare ku kuma a bugun gaba kamar yadda ake cewa bakin ciki mai sa a yi kuka da hawaye bakar uwa mai sanya takaici da, hawaye a ce ga mahaifiyarka tana, tana, tana yawo ko kuma a ce tana harkar karuwanci a ce kuma wadda ta haife ka ce to kaga ita ba dai ba za ka dake ta ba na cin alkurani na ce mana wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma to kaga ba tsawa ba gargadi ba ka zo kai mata bore sai dai lallashi to kuma ga wasu abu in ka fita a zage ka kaga ko wani ma ya ci mata mutunci to ya za ka yi to kaga ta zama bakar uwa mai sanya ta takaici da sai dai ka mutu ma dan bakin ciki bayan da za ka yi da ita Allah ya sauke to alakar ta samo asali ta gado ce duk wanda aka haifa a birnin kano to yana ji a jikinsa ma ranar juma'a in bai je ya gaida sarki ba kamar yayi zunubi kuma yana ji a jikinsa akan cewa duk ranar juma'a in ka je ka gaida ka gaida mai martaba sarki kamar ka samu wata gafara da rahama to duk dai wannan koyarwa ce da tarbiyya ta girmama na gaba idan magabatanku suka zama masu kima suka zama iyaye a gare ku to kuma sai ga abin ya shiga cikin jikinku ya zama muku al'ada girmama su kakata tana kai ne har gidan sarkin kano na je mai gaiso juma'a ta dora ni akan wannan saboda na dan zauna a hannunta bayan kafin koma hannun iyayena to akwai wasu abubuwa da dama da na koya a wurinta tana yawo da nima har gidan kadariya misali har mun je hubbarar shehu ba zan yi mata eh, sokoto ziyara da ake zuwa duk shekara to allah ya ji kanta allah ya mata rahama ita ce uwar iyaye to kaga a wannan alaka tashi kai da san abu kuma da ganin girmansa lokacin da na fara yin waka sai nake ganin cewa a'a to me zan yi wanda ya wuce kawo tarihin sarakunan kano a lokacin ma ban damu da asali na cewa ni waye ba kawai dai ni dai na san cewa mu muna kaunar mai martaba sarkin kano kuma kamar yadda tarihi ya dora mu akai to sarautun fulani suna da matukar tasiri ba ma san ma mu ji labari wani abu na haɗe sai sai fulani kawai to shine na kawo tarihin sarakunan fulani a Kano har ma da yadda na yi alkawarin cewa zan kawo sarakunan haɗe saboda tarihi ne to kaga da na kawo tarihin fulani sai na ajiye shi to wata rana sai aka yi sallah lokacin na fitar da bubukuwa da angana that was 2008 sai na ce yawa 2008 sai na ce to me zai hana mu bi sarki in shirya yara na mu bi sarki mu sayar da kaset ɗinmu na tape ɗin da muka buga shi gashi kare mana kwantai sai na shirya yara na akwai wani yaro na ana ce masa babari yanzu ana ce masa babaran ɗaha saboda yanzu waƙoƙin yabo manzo Allah yake sosai ya shahara to sai na ce ko hau kan mota muka ɗauki mota haya da ni da inda hikima multimedia muna kamfanin sallar kwan mata a lokacin sai muka ɗora yara muka zuba musu kaset wajen dubu uku muka ce ku bi bayan mutanen sarki ku kunna kaset kai ku dinga yi an ɗauka wannan babaran ma shine ala tsawon shekara biyu in an ce ala in an gaishe sai an yame shi a ce ala ni ne nake rubutun wakar shine ke yin wakar har bana mun tawatar mun je daula biki da a yi ala ana zuwa kawai saboda aka yanyame shi ana ta hoto da shi sai ni na tara musu kuɗi suka yi waƙoƙin suka gama ni ne na tara musu kuɗi nake bada canji za a yi musu liƙi muka dawo saboda ka shine ke tafiya a matsayin ala saboda wannan yawon da ya aka mota yana bin sarki to sai muka sayar da kaset ɗin mu tas amma kuma 'yan sanda suna koren mu don muna hana algaita da kakaki tashi to amma kuma mutanen sarki kuma sun ji daɗin abin saboda wani sabon al'amari ne sai muka ce to in mun dawo mu zo mu kuma waƙoƙin sarkin dama ina da sarakunan fulani a je a takarda ban karanta ba sai na karanta aka yi bakan dabo aka yi wasu waƙoƙin sadaka wata sallah kuma sai muka buga gasar mai yawa sai muka ƙara ranka yawa muka ɗora shi akan mota muka bi sarki ana buga waƙoƙin sarki haba sai yan sanda suka ce mu wuce gaba mu wuce gaba aka samu cikin tsari sai mu zaga a rana ɗaya mu sai da kaset duk wanda muka tawo da shi baya saura to kaji abu na farko da ya sa waɗannan waƙoƙi suka fito to lokacin da za a yi 45 anniversary sai sarki ya tuna ya ce to ina yaron mu na kofar mata wanda yake yake mana waka to ai akwai wani kakana da ake ce masa shawai shi dan sarkin gobir ne wanda shi ne ya rike mahaifina da ya shigo garin kano ya sun zauna kofar mata ai a kofar mata aka haife mu duka dukanan ya sai din kenan to saboda haka sai ce wannan yara aka ta kwatance ana kawo mu a ya ce a'a har sai da sarki baya ambata ba ba sunan kowa yake ambata ba har sai da dai aka dace aka ce amina ala sannan aka je aka kawo ni na zo na taya sarki murnar bikin shekara arba'in da biyar akan mulki ya bani wasu riguna ina alfahari da su a yanzu haka da na zama saraki ina saka su a jikina mutane su ta kallo su ga ina aka samu yadin ina za a samu irin wannan kaya a yanzu haka kwarai da gaske to ka ji alakar yawa shi sa ya nake cewa ah, da ana gado a sarauta ni an gaje ni babba aminu ka gaje ni dan ƙauna. saboda ana da gadan kauna a cikin wata waka da nake musu cewa ah, ban raina ba ya'yan ah, san kano ina nuna musu cewa zuru dabo ban raina da abin da suke mun bana na kauna ah, shakka babu mai martaba sarki alfannan aminu ado bayero wanda ya nuna min kauna shine kadai a cikin 'ya'yan sarki ko kuma in ce shine kusan mutum na na farko akwai ta biyu asiyan musawa waɗanda suka kirawo ni suka ce ka zo muna neman ka da na zo na ɗauka wani abu ne suka ce ah, muna so mu ce mun gode da ƙaunar da kake nuna mahaifinmu ashe musa ta bani atamfofi da turarika da kyauta wata rana har gida na zo a nan gidanta na wajen gidan ali bin abi talib ba na manta sannan kuma shi ma aminu ado bayero haka ya kira ni wata rana lokacin yana sarkin dawakin tsakar gida ya ce to mala ala tun da na fara jin waƙoƙinka na ji ina ƙaunarka amma ba mu taɓa haɗuwa ba ban san ina ma za mu haɗu ba na ce ma aini ma tun da na tashi mu kai ne sarkinmu saboda ka san ana masa take da sarkin yara sai ka yi kuma sarkin yara to saboda haka na ce ni ma ina ƙauna ke ce to haka Allah yake lamarinsa in dai kuna ƙaunar juna sai Allah ya haɗa ku wata rana ya ce na kira ka in gode maka akan ƙaunar da kake nuna mahaifinmu wannan abu ya kamata a ce biyan ka ake kake yi amma ƙauna ta sa kake yi kuma mu mu ce mun gode shine abin da za mu iya yi saboda ka mun gode in akwai wani abu da kake da bukata ka sanar da ni ko ka rubuto wanda za ka yi da wannan waƙoƙin tun a wani lokacin ya bani layi na cewa ina so in bunƙasa su in zo in same shi mu yi to amma ina ni da na karɓi yan riguna na da ɗauri na kawai sai na tafiya ta shi na ci gaba da harkokina to kaga shi sa wannan ƙauna tana na har yanzu mm. duk abin da ya sama yana dawowa ƙasa misali ka bar ƙasa ne sai ka tafi sama to jifa ne ma zai ƙara dawa wannan ƙasar ne to haka tafiya take a cikin sha'anin rayuwa wanda dan adam da Allah ya bashi lokaci akwai gaba ta ƙuruciya me kake so ka ji hankalin mutane a kai so kake kai suna so kake ka sanu idan ka kalli shekaru na sanda ne waƙar bara a kufai da yanayin kiɗanta ka san sun yi daidai da irin shekaru na amma yanzu na shiga cikin ah, martaba ta dattawa na kai kimanin shekara hamsin nake nema yanzu a duniya to saboda haka maganganu na ba za su zama irin na ina shekara ashirin da biyar talatin ba yanzu maganganu za su canja salon waka ta zai canja ko kiɗa za ka sai ga kiɗan sai ya yi daidai da irin yanayin rayuwata wace irin waka zan sai ka ga da tijantaka da girma da shekaru da ilimi na na yanzu kai. shi yasa waƙoƙi suke canjawa kuma wannan marhala ta sha'anin ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna da kalubale da yawa a cikin ta kowa ya kwaɗaitu ya ga me zai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to muna da bukatar mu buga sample cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma shi bashirun nazirun mai gargadi da bayyanawa bashirun nazirun akan menene a yi gaskiya a yi amana a ji tsoron allah a kyautata mu'amala ya zama Premier Radio. Nagari na kuwa.